إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo sha biyu ga watan shida dubu biyu da sha shida muna nan a cikin suratul fatiha aya ta biyu nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mun yi bayani jiya akan abinda wannan aya ta kunsa na alhamdu lillahi rabbil alamin wanda muka bayani cewa al din nan listiqraqil jins ma'ana dukkan dangogin yabo da kirari da jinjina sun tabbata lillahi ga Allah mun ce lamun na ana kiranta lamul ikhtisas ko lamul istihqaq wato lamun keɓantuwar Allah da cancantar Allah da dukkan dangogin yabo yaban da ba shi da zamani ba shi da lokaci ba shi da iyaka ba shi da farko ba shi da tsakiya ba shi da ƙarshe wannan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala al-mawsufu bil kamali al-kamal zati wal kamal al-fi'li wal kamal al-wasfi da haka Allah ya cancanci yabo fi rububiyatihi fi uluhiyatihi fi asma'ihi wa sifatihi Allah ya cancanci a yaba masa da ya kirkiri halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi kadai ya cancanci a yaba masa shi kadai i cancanci a bauta masa ya cancanci a yaba masa cikin sunayensa da siffofinsa da ayyukansa subhanahu wa ta'ala sannan kashi na biyu ya cancanci a yaba masa bisa cikawan ni'imarsa da ya mana na samar da mu da azurta mu da duk abin da muke bukata wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ka gani daga Allah ne wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ba za ku iya kididdige yawan ni'imar da Allah ya muku ba wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina da muka ce Allah ya cancanci rabo fi uluhiyatihi da muka ce lillahi rabbi fi rububiyatihi ar-rububiyya shine almulku wal khalqu wat tadbir Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta al'alamina yana nufin duk abin da ba Allah ba kullu ma wallah duk abin da ba Allah ba ana kiransa alam alam akwai alamul jin alamul mala'ika alamul ins alamul hayawan alamul jamadat dukkan halittu ga baki daya wallahu khaliqu kulli shay duk komai halitta Allah ne subhanahu wata'ala kuma shi yake gudanar da kowa shi yake gudanar da komai subhanahu wata'ala an ce shi alam daga alama ne walillahi fi kulli taskinatin wa taharikatin abadan shahidu kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu Allah shi kadai ne a cikin zatinsa shi kadai ne a cikin rububiyarsa shi kadai ne a cikin uluhiyarsa shi kadai ne a cikin sunayensa da sufofinsa da ayyukansa subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanir Rahim Allah ta'ala shine abin siffantawa abin kira da suna Ar-Rahman Allah ana kiransa Ar-Rahman ana siffanta shi da siffar rahama Ar-Rahim ana kiran Allah Ar-Rahim sana ana siffanta shi da siffar rahama waɗannan sunaye guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala duk inda suka zo a cikin alkur'ani gurare biyar Allah yana haɗa su Ar-Rahmanir Rahim a gurare biyar tanzilun minar rahmanir rahim huwa allahu allazi la ilaha illa huwa arrahmanir rahim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanir rahim arrahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim a waɗannan gurare guda biyar Allah ya haɗa arrahman arrahim da haka malamai suka ce idan sunan Allah arrahman ya haɗu da sunan Allah arrahim to ana musu fassara ne guda hudu fassara ta farko arrahmanir rahim sai ce duk ma'anarsu ɗaya Allah mai yalwatacciyar rahama da ta shafi kowa duniya da lahira Allah mai yalwatacciyar rahama da ta shafi kowa a duniya ta keɓanci muminai a lahira shine ma'anan ar-rahmanu rahim a fassara ta farko kamar taukidi ne ar-rahmanu ar-rahim ma'anarsu ɗaya fassararsu ɗaya abinda suka kunsa ɗaya abinda suke koyarwa ɗaya abinda suke nunawa ɗaya wannan shine fassara ta farko wanda malamai ba su karɓe ta haka kai tsaye ba fasara ta biyu ar-rahman a ce mai yalwatacciyar rahama mai faɗaɗaɗɗiyar rahama da ta shafi muminai da kafirai a duniya ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga muminai kaɗai a lahira wannan fassara malamai da yawa sun karɓe ta amma ba ita ce mafi rinjaye ba fassara ta uku a ce ar-rahman yana nufin zurrahmatul wasi'a ash-shamila al-amma li jami'il khalq wato al-muttasifu bir rahama Allah shi ake wassafawa da rahama wato shi akan kansa ar-rahman ne ya cika da rahama ala wazani fa'alan ar-rahim kuma zirrahmatul wasila wato mai sadar da rahama ga bayinsa wato shi mai rahama ne kuma mai sadar da rahama ne ga bayinsa sai zamo ar-rahman yana nufin shi akan kansa ittasafa bir rahama sannan ar-rahim yusilu rahmatahu ila khalqihi yana sadar da rahamarsa ga bayinsa domin rahman ala wazani fa'alan yana nufin al'imtila cika wato Allah ya cika da rahama wa rahamati wasi'at kulla shay'in rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma Allah shine mai yalwatacciya gamammiya faɗaɗɗiya wato ta rahamarsa sana'ar rahim ala wazani fa'il fa'il bi ma'ana fa'il ko fa'il bi ma'ana wato mai sadarwa al-musil mai sadar da rahama wato Allah sai a siffanta ar-rahman da suna ar-rahim da fi'ili ko bisifati bisifati wal fi'ili ar-rahman yana nufin mai cikakkiyar rahama shi akan kansa sunansa ar-rahman sannan ya cika da rahama sai zamo ar-rahim kuma yana nufin al-musilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi mai sadar da rahamarsa ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa. Fassara ta hudu cewa sunayen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda malamai suka yi mana bayani akwai ƙa'idodi guda bakwai da aka sanya wacce za mu yi mu'amala da sunayen Allah subhanahu wata'ala a kansu ɗaiɗaiku da kuma in Allah ya haɗa su. Ar-Rahman sai mu ce ismun min asma'illahi ta'ala al-husna. Ar-Rahman sunan Allah ne daga cikin sunayensa cikakku Allah subhanahu wata'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna da haka sai ka'ida ta farko ta ce asma'ullahi ta'ala kulluha husna dukkan sunayen Allah masu kyau ne ka'ida ta biyu ta ce asma'ullahi ta'ala a alamun wa ausafun sunayen Allah suna ne sannan kuma sifa ce da aiki sifa ce da aiki kuma suna ne Allah ya siffanta sunayensa bil husna a gurare hudu a cikin alqur'ani na farko a cikin suratul a'raf Allah ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun a guri na biyu cikin suratul isra Allah ta'ala ce qul du'ullaha aw du'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna nan ma Allah ya siffanta kansa cewa sunayensa al-husna sannan sai cikin suratu daha da yake cewa Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna sannan sai cikin suratul hashari da yake huwa Allahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illahu al malikul quddus salamul مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذاك أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف سنة ين الله أعلام نيكما أوصاف ني أما إذا أن هذا الرحمن دا الرحيم سي أفسر الرحمن بالاسم والصفة sannan a fassara ar-rahim bi isalin rahmat ila man yasha'u min ibadihi Allah yana sadar da rahamarsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa sannan mun ce ba ba ar-rahman yakan zo tare da wani sunan kamar yadda ar-rahim baya zuwa sai da ar-rahman din da kaga ar-rahmanur rahim ne amma ar-rahim Allah yana hada shi da wasu sunaye kamar yadda muka bayani cewa Allah ya sifanta kansa ar-rahim a gurare da dama har 85 a cikin alqur'ani sannan ya siffanta kansa da arrahman ko ya kira kansa da arrahman a gurare hamsin da bakwai daban-daban a cikin alkur'ani mai girma daga ciki Allah yana cewa inna huwa tawwabur rahim Allah shine at-tawwabu ar-rahimu a gurare bakwai wa huwa al-ghafurur rahim a gurare 71 inna rabbaka la huwal azizur rahim a gurare 12 innahu huwal barur rahim a guri daya huwar rahmanur rahim a guri biyar inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim a gurare takwas inna rabbi rahimun wadud a guri daya inna Allah tawwabur rahim salamun qawlan min rabbi rahim inna Allah kana bikum rahima wa kana bil mu'minina rahima da haka rahama Allah yalwatacciya ce fadaddiya ce shi yasa ba abin da Allah yake so irin bayinsa masu sufatu da rahama ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم wanda baya da tausayi wato ba za a ji tausayinsa ba kuma a cikin bayin Allah wanda ya fi so ruhama masu tausayi su Allah ya fi so a cikin bayinsa da haka kenan ar-rahman ismun ne min asma'illahi ta'ala ma'khuzun min ar-rahma war rahmatu sifa min sifatillahi subhanahu wa ta'ala sannan kuma hukumuha wa muqtadaha shine yusulu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi fanzur ila athari rahmatillah ka duba kaga athar na rahma Allah yadda ta yalwatu ta fadadu wata rana wata mata an dawo daga yaki sai ta zo tana neman ɗanta a cikin ribatatu ta samu ta ga ɗan tana ganinsa sai ta ɗauko shi sai ta makala shi a jikinta tana bashi mama sai abin ya ja hankalin sahabbai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna ga wannan uwa za ta jefa ɗanta cikin wuta suka ce a a yace to rahama da tausayin da Allah yake ji naku yafi yadda wannan mata take tausayin ɗanta in ka ga mutum a wuta kawai shi ya kai kansa domin Allah ya bayyana masa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura saboda ka Allah ya riga ya bayyana mana wa hadainahu najdain ya bayyana mana hanyoyi guda biyu faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur daka rahama Allah budaddiya ce yalwatacciya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ghafiruz zambi wa qabilut tawb shadidul iqab zuddal zuttawl qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfirudh dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da haka waɗannan sunaye na Allah suna kwaɗaitar da mu kamar da aka ce alhamdulillah rabbil alamin yabo duka ya cancanta ga Allah wanda yake shine mahallicin talikai gaba ɗaya shi ya mallaki talikai gaba ɗaya shi yake gudanar da talikai gaba ɗaya to tayewa wani ya tsorata cewa to me zai mana sai ce arrahmanir rahim mai rahama ne mai jin kai ne sunansa arrahman sunansa arrahim war rahmatu sifatun min sifatihi sannan kuma yusilu rahmatahu yarhamu man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yarhamu man yasha Allah yana rahama yana afuwa yana jin kai yana rangwame ga wanda ya so daga cikin bayinsa da haka shine ma'anan waɗannan sunaye guda biyu arrahmani arrahim wato sun zo anan kenan a ma'anar sifa ta Allah Allahu rabb arrahman arrahim an siffanta Allah da sunaye guda hudu a farkon suratul fatiha arrahman Allahu arrabbu arrahman arrahim da haka waɗannan duk sunaye ne sai zamo lillahi rabb ya zamo badal ne na Allah arrahman badal arrahim badal ma'ana duk sunaye ne na Allah sannan za a iya fassara su da siffofi ya zama dukkaninsu siffofi ne na Allah subhanahu wata'ala domin asma'ullahi ta'ala a alamun wa awsaf asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umurin wa in dalla ala wasfin ghairi muta'addin tadammana amrayni wato idan sunan Allah an tsago shi daga suna mushtaq suna mushtaq wato an tsago shi daga suna muta'addin ila fi'ilin wahid ko fi'ilain ko thalathata af'al yana nufin cewa wannan suna na Allah yana kunshe da abubuwa guda uku subutul ism lillah subutul sifa lillah subutu hukumiha wa muqtadaha lillahi azza wajal idan kuma sunan Allah an tsago shi ne daga fi'ili lazimi wato fi'ilin da bashi da maf'ulin bihi kai tsaye wanda siffar ta tsaya akan Allah ne to sai a ce subutul ism wa sifa lillah daka asma'ullahi ta'ala a'lam wa awsaf asma'ullahi ta'ala kulluha husna duk sunayen Allah masu kyau ne saboda kowace tana kunshe da sifa in an ce al'alimu ya alamu in an ce alrahimu ya rahamu in an ce al'azizu ya izu in an ce algafuru ya gafiru in an ce alhayu almuhuyi yuhuyi almauta saboda haka qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir tulijil layla في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تشما الرحمن الرحيم yadda aka karanta shi a cikin suratul Fatiha a qira'a wacce take in an ce qira'a iri biyu ce muna da qira'a mutawatira kamar Hafs da Warsh da makamantansu muna da qira'a shazza qira'a shazza shine qira'ar da ba a karbe ta a dinga karatun Qur'ani da ita ba amma a cikin tafsiri ana iya kawo ta akwai littattafai da aka wallafa sun kai wajen guda ashirin daban-daban wanda ake kiransu kutubu taujihil qira'at wato wanda suke bayani ko ilalil qira'at ko al-ihtijaju bil qira'at ko ilalil qira'at ko kuma taujihul qira'at wato yadda qira'o'i in sun zo da yawa in an kawo su a tafsiri za a faɗi ma'anonin da suka kunsa amma in an tashi karatu sai dai ai karatu da ƙira'a mutawatira amma a cikin tafsiri ana iya kawo ƙira'o'i domin suna ƙara fito da ma'ana to idan ƙira'a ta zo akan aya ɗaya ko akan lafazi ɗaya ko jumla ɗaya ko kalma ɗaya aka samu ƙira'a ta bambanta to ɗayan uku ne ya faru abu na farko za a iya samun ikhtilaful lafazi wal ma'ana ikhtilaful lafazi wal ma'ana wahid lafazin ya bambanta amma a fassara ba bambanci lafazin a wajen karatu ya bambanta amma a wajen fassara ba bambanci shine ma'ana ta farkon an samu bambancin kira'a kamar masu karanta ihdinas si si ihdinas sirata bisin da masu karanta ihdinas zira bizai da masu karanta ihdinas sirat bisat wannan kira'a duk ta karbabbiya ce amma kuma in an zo tafsiri ba ta bambanta da zirat da sirat da sirat duk ma'ana su ɗaya ne suna nufin hanya gaba ɗaya amma a larabci ana karanta shi ma'ana uku to wannan kira'a in an samu bambanci lafazin ya bambanta amma ma'anar ɗaya ce sannan na biyu akan samu ikhtilaful lafaz wal ma'ana da lafazin da ma'anar sun bambanta amma kuma yumkinu ijtima'u ma fi shay'in wahid za su iya haduwa akan abu daya kamar qira'ar da zamu yi maliki yawmiddini maliki yawmiddini akwai banci tsakanin maliki yawmiddin da maliki yawmiddin amma kuma Allah subhanahu wataala za iya hada masa duka biyun a ce shine malik shine kuma malik za mu ji ma'anan bambanci tsakanin malik da malik amma kuma duk za su iya haɗuwa akan abu ɗaya sannan za a iya samun ikhtilafun lafaz wal ma'ana ma adamu jiwazi ijtima'ihi ma fi shay'in wahid lafazin da ma'anar sun bambanta amma ba za su iya haɗuwa akan abu guda ba za a iya samun ƙira'a guda biyu amma ba za a iya haɗa ta akan abu guda ba kama wala yu'azzibu azabahu ahad wala yu'azzibu wala yu'azzabu azabuhu ahad wala yu'azzibu azabahu ahad an kiranta shi mabani lil ma'lum da mabani lil majhul gashi abu ɗaya ne amma dole sai an bambanta sai a ce nan kama aya biyu ce ko qira'a biyu ce kuma ikhtilaf ne na tanawwu wato kamar an fito da ma'ana biyu karkashin aya ɗaya kenan to wannan shine tawjihul qira'at ko ilalul qira'at ko al-ihtijaju bil qira'at daka an karanta ar-rahmanir rahima an karanta ar-rahmanur rahimu an karanta ar-rahmanir rahimi kamar yadda muka fassara wancan cewa an masa nasaba ya zama fa'ulin bihi li fi'ilin mahzuf taqdiruhu a'ani ko amdahu ko akhussu ar-rahman ar-rahima bil madahi akhussuhu bil madahi wa a'ani ar-rahman ar-rahim ko kuma ar-rahman ar-rahim khabaru mubtada huwa ar-rahman huwa ar-rahim subhanahu wa ta'ala maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakamako wata ƙira'an maliki yaumiddin Allah shine mai mulkin ranar sakamako mai banci tsakanin mulki da mallaka mallaka ko na ma'anar mai mulki ne domin ko hular kanka ai taka ce naka ka mallake ta naka kana da mulki kenan abinda ka mallaka ya zama naka waja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alamin kowannen mu Allah ya bashi wani juzu'i na mulki sai dai a ce ɗan ƙanƙani ne in naira ɗaya kake dai ta ajiyunka ta waye taka ce mallakar waye ka zama mai mai kenan ka zama mai mulki saboda ka mallaki naira ɗaya to mallaka kenan mulki kuma gudanarwa shine mulki mallaka kuma kayanka mulki kuma gudanarwa yanzu misali za a iya cewa gwamnan Gombe ko gwamnan Kano ko shi yake mulkin Kano amma kuma bai mallaki duk abin da ke ajihumu ba nasa bane bambanci tsakanin mulki da mallaka ko a ce wani shi yake sarauta ma'ana shi yake mulkin wannan jihar amma kuma kayanmu da gidajenmu da 'ya'yanmu da dukiyarmu da matanmu ai ba mallakarsa bane wannan mu muka mallaka amma shi mulki yake yi to shi Allah sai aka hada masa biyu yana mulkin kuma ya mallaka shine mai mulkin kuma ya mallaka subhanahu wa ta'ala, to shi da banci tsakanin a siffanta Allah bil mulk da kuma mallaka. Daga ciki akwai yadda Allah yake cewa fata'alallahu al-malikul haq, fata'alallah, Allah ya ɗaukaka al-maliku, kun ga bi kasrin lami, al-maliku shi ne mai mulki kuma shi ne mai mallaka, da haka ba dukkan mai mulki ne ya mallaka ba, ba kuma dukkan wanda ya mallaka ne yake da mulki ba. amma shi Allah ya haɗa duka biyun ga mallaka ga mulki qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u fa ta'ala Allahul malikul haqq yace la ilaha illa huwal malikul quddus yayi ta faɗa wannan suna alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard baka san cewa mulkin sammai da mulkin kasai da abin da ke tsakanin su a hannun Allah yake ba walillahi mulku samawati wal ard qawluhu al haqq wa lahu al mulk fadarsa ce gaskiya kuma shi yake da mulki al mulku yawma idhin al haqq al mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum al mulku yawma idhin al haqq lirrahman wa kana yawman ala al kafirina asira zalikumullahu rabbukum lahu al mulk Allah shine mahaliccinku shi yake da mulki akwai da yake cewa limanil mulkul yau wai yau wa yake da mulki ta lillahi alwahidul qahar tabarakal ladzi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir qul allahumma malikal mulk wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wannan mulki na gudanarwa mun ce shine khaliqul alkhaliqu almaliku almudabbir Allah shi yayi halitta shi ya mallaki halitta shi kuma yake gudanar da halitta ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin yusa yace maliki yawmiddin ai ba ba yawmiddin kadai Allah yake wa mulki ko ya mallaka ba komai da kowa na Allah ne amma Allah yakan ara mana mulki mu dan taba to a ranar alkiyama sai a kwace mulkin da mallakar hatta mallaka baka da ita kowa zai tashi zindir dan kaka ce ga wandona ko ka ce ga rigata ko ka ce ga hulata tumbur zindir tsirara kowa zai tashi saboda baka da mulki baka da mulki baka da mallaka isa Allah ce limanil mulku yau lillahi alwahidil qahar riga ma sai Allah yayi umarni a sawa mutum da haka manzo Allah ya ce wanda za a fara sawa riga ranar alkiyama shine annabi Ibrahim amma kowa tumbur yake hakka ce da aka yi ma wannan fatar tunda ta kace sai ta dawo fatar da aka wa mutum kaciya sai ta dawo jikinsa da haka zai tashi tumbur zindir duk hanna Aisha take cewa ya Rasulullah yanzu in za mu tashi alkiyama kowa zindir ai wani zai tsaya yana kallon tsiraicin wani yace bala'in da ke gaban mutane ma ba san tsirara ake ba an ka gana kallon tsiraici an nutsu ne amma ba nutsu ba wai san ma wani bai da wando wani bai da riga saboda haka wannan shine ma'anan cewa mulki da mallaka na Allah ne subhanahu wata'ala amma a duniya an ara ma wancan yana mulkin kaza zuwa tenuwa kaza ko zuwa lokaci kaza ko zuwa juyin mulki kaza ko zuwa ƙarshen rayuwarsa sannan mulkin yana da iyaka a iya jiharsa ko a lokal government ɗinsa ko a ward ɗinsa ko a ƙasarsa in ya shiga wata ƙasar ya zama bako sai a tare shi a matsayin bako saboda mulkin duniya yana da iyaka iyaka ta zamani ko iyaka ta lokaci akwai akwai a tauƙitin makani akwai a tauƙitin zamani akwai iya zamaninka akwai iya lokacinka akwai iya gurinka iya mulkin da zaka yi a duniya Allah ya faɗa dukiyar hannunmu ma Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha Allah ya ce ni zan gaje ƙasa wa nahnu warisun komai zai koma ga Allah da mai gadan da mai rabon gadan da banda ya bar gadan duk za su mutu komai ya koma na Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da haka shi sa Allah ya ce maliki yawmiddin wannan ita ce siffa ta biyar da aka siffanta Allah ko suna na biyar da aka kira sunan Allah da shi in mun haɗa biyun ya zama suna na biyar da na shida domin mun ɗauki mulku suna ne maliku suna ne maliki suna ne ya zama suna biyu kenan in aka haɗa da Allahu ar-rabbu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-maliku ya zama sunaye guda shida kenan aka siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi a farkon suratul fatiha maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako addinu yana nufin al'amalu sannan addinu yana nufin aljaza'u wato yin aiki sunansa addini sannan ba da sakamako akan aikin ma sunansa addini addini ma'anarsa biyu ce a larabci yin aiki da sakamakon aikin inna lamadinun kun ga muhasabun kenan za a yi mana hisabi lakum dinukum waliya din aikinku yana gare ku aikina yana gare ni limanil mulkul yawm lillahi alwahidul qahar wa ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillahi komai na Allah ne a ranar da mallaka da mulki da kayan kowa da komai ya koma na Allah zaka shine ma'anan wato maliki yawmiddin ko kuma maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako mai mallakar komai da kowa nasa ne subhanahu wata'ala to mun ce akwai kirawo'i anan daga ciki akwai waɗannan guda biyu da muka yi maliki yawmiddin maliki yawmiddin akwai asim da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta maliki wanda ita ce kira'a mutawatira akwai malam sumaife da ibn abi abilata abilata sun karanta su ma da haka maliki ko maliki maliki yawmiddin maliki yawmiddin akwai wanda suka karanta ma milki ko mulki yawmiddin akwai wanda ma suka karanta maliki ko maliku yawmiddin ko malika ko malaka wajen kira'a goma sha ɗaya aka yi a wannan guri amma kira'a mutawatira guda biyu ce maliki da maliki wannan su kaɗai aka yadda a karanta wannan aya da shi a wannan guri. Maliki yaumiddin Allah shi ne mamallakin ranar sakamako, ranar sakamako ma'ana duk abin da muke a duniya kamata dinu tudanu yadda kai aiki haka za a yi maka sakamako wannan rana Allah ya gaya mana wa qalu ya wailana haza yawmuddin haza yawmul fas za su ce ya kai can mu wannan shine rana addini ma'ana ranar biyan sakamakon abinda mutum ya aikata yawmul fas rana ta tantancewa da bambancewa da ware tsaba da tsakuwa wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yas'alu ayyana yawmuddin suna tambayan yaushe ne ranan addini ma'ana ranan biyan sakamako na abinda mutane suka aikata walahu mulku yawma yunfakhu fi sur wannan rana yunfakhu fi sur za a busa a cikin kaho kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ka, ka, ka isar wa kanka hisabi a ranan nan yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba yawma yatadhakkaru alinsanu ma sa'a wa burzatil jahimu liman yara wannan ita ce ranar alkiyama ranar sakamako ranar yawma tubula sara'ir ranar tonan asiri ranar bincike yawma yaj'alul wuldana shiba ranar da jariri zai yi furfura a kansa yawmul qiyama yawmul akhir ranar ƙarshe ranar alkiyama ranar bincike ranar itsabi yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi a wannan rana ta alkiyama rana ce da za a tashi mutane guzurin tafiyarta akwai abubuwa guda bakwai da za su faru shi yasa cikin abubuwan da ake imani da su guda shida akwai an tumina bil yawmil akhir kai imani da ranar lahira ranar lahira shine ranar da Allah subhanahu wataala zai tara mutane gabaki daya bayan an umarci Israfil ya busa kaho kowa ya mutu an yi mutuwa gaba daya sai kuma ai tashi gaba daya sai a tattaru gaba daya sai kuma a yi hisabi sai a kafa siradi a kafa sikeli a kafa mizani a fara wato abin nan ɗora ayyukan bayi a kan sikeli domin a tantance fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun za a tantance fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafi a dama aikin sa yayi kyau ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya saboda haka haka Allah zai tantance mutane sannan a zo ga siradi za a shimfida siradi wasu za su wuce wasu za su fada sannan wamtazil yawma ayyuhal mujrimun fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir sannan ga aljanna ga wuta a tantance yan wuta da yan aljanna kowa kuma ya karbi hisabin sa ya karbi sakamakon sa la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa hasa mali hadzal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ba zai cuci kowa ba wala yadhlimu rabbuka ahada wa nadau al mawazin al qist al yawm al qiyama wala tuzlamu nafsun shay'a za a sanya sikelin adalci ba za a cuci kowa komai ba faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ko ƙwayar zarra ka zo da ita ta aikin sharri in ta hausu kelin Allah sai ya motsa ko ƙwayar zarra ka zo da ita ta aikin alheri in ta hausu kelin Allah sai ya motsa babu wani sikeli da ke auna zarra sai sikelin Allah zarra komai kankantanta irin iskan nan da ƙura take korowa da yamma wacce ba za ka iya kama ta da hannu ba to in ta hausu kelin Allah sai ya motsa ya nuna ga aiki ya hau saboda very sensitive sikeli sikelin Allah komai ya hausa ya motsa to kun ga wannan kenan komai aikin alheri la ta haƙiranna minal ma'arufi shay'an kakka wulaƙanta aikin alheri komai ƙanƙantarsa walau an talqa akhaka bi wajhin talqin tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa ka gamu da dan uwanka kai man murmushi kai man dariya kai man fara'a ka saki fuska shi ma sai ka samu ladan sadaka saboda haka kan wulaƙanta aikin alheri saboda zuwan wannan rana da za a yi tubular sara'ir ranar da za a ba kowa sakamakonsa man waje da khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimako kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako wannan bawa yana ɗaukan alkawari ne a gaban Allah yana tabbatarwa da Allah ba zai shirka ba kuma yana tabbatarwa da Allah ba zai bid'a ba kuma yana tabbatarwa da Allah ba zai bauta wa wani Allah ba shine ma'anan iyyaka na'budu kun ga iyyaka damiru ne munfasil maf'ulun bihi muqaddam mabani ala al-fath fi mahalli nasbin na'budu fi'lun mudari'un marfu'un bid-dhamma litajarrudihi min an-nawasib wal-jawazib wal-fa'il damiru mustatir taqdiruhu nahnu iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa in ka ce na abudu fa'ilinsa na hannu, ya abudu huwa, ta abudu anta, ya, ya abudu huwa, na abudu ana, na abudu na hannu. Muna bauta wa Allah ne shi kaɗai, balillah fa abud wa kummina shakirina, ka bauta wa Allah shi kaɗai kuma ka zama cikin masu godiya. Wa iyaka kai kaɗai nasta'inu muke neman agaji muke neman taimako. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إذا استعنت فاستعن بالله إذا استعنت فاستعن بالله إن ذاك نيمتي مكو كان يمتي مكو عن الله ذاك مكو إياك نعبد وإياك نستعين كي كأي متي بوتاوا كي كأي متي نيمتي مكو wannan kamar tabbatar da tauhidin rububiyya ne tauhidin rububiyya wanda yake ya lazumci tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya ya lazumci tauhidul asma'i was sifati ma'ana wannan aya ta tabbatar da tauhidi duka guda uku domin iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wanda ana kiransa tauhidul ibada kadaita Allah da bauta an kadaita Allah da bauta saboda ya cancanci bauta me yasa ya cancanci bauta huwal khaliqul malikul mudabbir kaga rububiyya ta shigo kuma lahul asma'ul husna daka iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako me yasa aka ware isti'ana daga cikin ibada tare da cewa isti'ana juz'un ne minal ibada neman taimako ma ibada ne kamar yadda muka yi hamdala da guraren da ake hamdala muka yi isti'aza da guraren da ake isti'aza muka yi basmala da guraren da ake basmala to shi ma akwai isti'ana neman taimakon Allah a inda ba a neman taimakon kowa sai taimakon Allah subhanahu wata'ala shi sa Allah ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako da wato hakuri da kuma tsayar da sallah to neman taimako akan me neman taimako wajen bauta Allah domin idan Allah bai taimaka maka ba bautan ma ba za ta yi ba sai Allah ya maka muwafaka ya datar da kai sannan zaka iya bauta masa kuma malam ibnu qayyim a cikin madarijus salikin cikin ma'anonin da ya kawo ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimako ita abin da ya sa aka raba su akwai mutumin mutane sun kasu kashi hudu wani yana bautawa Allah shi kaɗai amma baya neman taimakon Allah zai zo ya sallah a masallaci ya azumi ya zakka ya haji amma idan abu ya rikice masa sai ka ganshi a gidan bokaye sai ka ganshi a gidan ƴan bugun ƙasa sai ka ganshi a gidan malaman tsubbu sai ka ganshi ya je yana neman wata hanya a taimake shi akan mulkinsa ko a taimake shi akan kasuwancinsa ko a taimake shi akan aurensa ko a taimake shi akan harkokinsa na yau da gobe kaga ya yadda ya bauta wa Allah amma in matsala ta taso ko baya sanya mai da ita ga Allah to kaga wannan yayi tauhidi a cikin ibada yayi shirka a cikin isti'ana sannan wani kuma la yasta'inu Allah wa la ya'budu Allah baya bauta wa Allah kuma in taimakon ya tashi baya neman taimakon Allah subhanahu wata'ala da haka ya zama shirkun fil ibada shirkun fil isti'ana sannan wani kuma Allah kadai yake bautawa idan abu ya rikice kuma wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law fa inna law taftahu amala shaytan in ya tashi abu ya ritsa shi sai ya daga hannu ya nemi taimakon Allah ya Allah ba ni kaza ya Allah yi min kaza wanda su ne annabawa su bauta wa Allah shi kadai kuma su nemi taimakon Allah shi kadai annabi Ibrahim da yake so zai yi wa maka addu'a me yace ربنا جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم innaka antal azizul hakim kun ga annabi Ibrahim ya bauta wa Allah shi kadai kuma ya nemi taimakon Allah shi kadai da ciwo ya samu annabi Ayuba sai ce wa iznada anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur da ciwo ya samu annabi Ayuba rashin lafiya bai gaya wa kowa ba sai ya tashi ya gaya wa Allah ya ce Allah ciwo ya same ni amma wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi Allah ya ce fastajabna lahu sai na amsa masa wa kashafna ma bihi min dur na yaye masa ciwon da kifi ya haɗiye annabi Yunusa alayhi salatu wassalam fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين shi ma da kifi ya haɗiye shi sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fisa shekul islam ibnu taymiya yake cewa in bala'i ya ritsa da kai ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina kafa arba'in zaka fita daga bala'in kowane iri ne saboda wannan alkawarin da Allah ya ce wa kazalika nunjil mu'minin ba abin da ake so imanin ka kawai da abin ake bukata da Yahaya ya rasa Zakariya ya rasa da yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin Allah ce fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahaya wa aslahana lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina kun ga da ya roki Allah ya bashi da Allah sai ya amsa masa ya bashi dan saboda ya san ba mai bada da sai Allah ba mai fidda mutum daga cikin kifi sai Allah babu mai yaye ciwo sai Allah babu mai baka da in bala'i ya taso wani zai murkushe ka da karfin tuwo sai kai addu'a irin ta annabi Nuhu rabbi inni maghlubun fantasir Allah an fa danne ni da karfin tsiya ka kawo agaji inni maghlubun fantasir Allah ya ce kai fa fatahana abuwa ba sama'i bima'in munhamir yana faɗa haka Allah ya ce sai na buɗe bakin ruwa na ce cinye garin gaba ɗaya wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir so da haka za a danne shi yace inni maghlubun fantasir da fir'auna yayi dagawa sai annabi Musa ya nemi taimako yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-adhab al-alim qala qad ujibat da'awatakuma fastaqima Allah ce an amsa addu'an ku ku tsaya ku jira kawai saboda kaga kenan neman taimakon Allah neman agajin Allah neman kariya daga Allah neman istigasa daga Allah wannan shine ibada da istigasa wani kuma wato shi yana neman taimakon Allah amma baya bauta masa in abu ya rikice zai zo ya nemi taimakon Allah kuma Allah ya amsa masa din amma baya bautan Allah to shi yasa aka raba isti'ana da ibada cewa ibada ba ta cika sai da taimakon Allah sannan kuma akwai waɗanda suke bauta Allah ba sa isti'ana da shi akwai wanda suke isti'ana da shi ba sa bauta masa akwai wanda ba sa bauta masa ba sa isti'ana da shi akwai masu bauta masa su yi isti'ana da shi to iyaka na abudu me ma'anan ibada ibada kalma ce da aka tsago ta daga abada asalin abada daga ƙasƙanci ne ana cewa ɗariƙun mu'abbad hanya ƙasƙantacciya wanda suke tafiya a ƙauye idan akwai hanya da aka saba takawa zaka ga ciyawa ba ta fitowa ko a cikin gona ne zaka ga ciyawa gefe da gefe amma inda aka saba takawa ɗin nan ba za ka ga ciyawa ta fito ko ƙwaya ɗaya ba ko da damuna ko da rani wannan shi ake kira ɗariƙun mu'abbad ai muzallal saboda yawan taka shi da ake yi yawan taka shi da ake da yawan bunsa da ake har ya sa sinadarin da zai sa ciyawa ta fito a kai ta mutu da haka sai kaga da rani da damuna kan hanya baya yin ciyawa to wannan shi ake kira mu'abbad shine asalin bauta wato kaskan at-tazallulu wal khudu kankan da kai a gaban Allah da haka ba wanda ya cancanci a kaskanta kai a gabansa in ba wa ba in ba Allah ba shi yasa shi kadai ake wa bauta to bauta tana da rukuni guda hudu sai an samu al-abdu shi bawan da zai bauta wa Allah ɗin kamar mu dukkanin mu bayi ne in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda dukkanin mu bayi ne kowa bawa ne sannan kuma Allah ce wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama sannan annabawa zaka ji Allah ya ce wa zkur abdana kaza innahu min ibadina kaza bawa na kaza bawa na kaza ni'mal abdu innahu awwab alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi wa in kuntum fi shakkin mimma nazzalna ala abdina ko إلى عبد على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى أليس الله بكاف عبده عبد عبد عبد أكتمتا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kun ga ashe ibada shine tsantsan abin da Allah zai sa sannan na biyu at-ta'abbudu wato aiwatar da ibada din aiwatar da ibada shine at-tazallulu wal khudu'u lillahi azza wa jal mahabbatan wa ta'ziman khawfan wa raja'an بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه كيدا ذاك بوتا الله كنا قونا الله kana ganin girman Allah kana kwaɗayin arhama Allah kana tsoron azaban Allah ta hanyar yin abin da ya sa ka da nisantar abin da ya hana ka ta yadda shari'a ta koyar bil ikhlas wal mahabba bil ikhlas wal mutaba'a kai dan Allah kai yadda annabi ya koyar sannan abin da za a bautawa Allah da shi ake kira al-ma'bud bihi abinda za a yi bautan da shi shine al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina dukkan ayyukan da Allah yake so mu na fili da na boye shi yasa malamai suka ce ibada tana fitowa daga jikin dan adam ta bangare uku akwai al-ibada al-qalbiyya akwai lisaniya akwai jawari wato ibada ta bangare uku ce shi sa aka ji ana cewa al'iman qaulun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani kenan ayyukan guraren da muke aiwatar da ibada da su daga jikinmu akwai ibadar zuciya akwai ibadar baki akwai ibadar gabbai wannan sune bangarorin ibada guda guda uku ibadar zuciya kamar tauhidi kamar ikhlasi kamar tawakkuli kamar taqawa at-taqawa hahuna yashiru ila sadrihi duk waɗannan aikin zuciya ne da haka akwai ayyuka guda biyar da aka dora wa zuciya kowa ya aiwatar da su akwai wajibin zuciya shine kudirce babu abin bauta da gaskiya sai Allah kudirce cewa Allah ba shi da abokin tarayya fi zatihi fi rububiyatihi fi uluhiyatihi fi asma'ihi wa sifatihi dogaro ga Allah neman taimakon Allah neman agajin Allah komai na Allah ka ban masa a zuciyarka akwai haramun ɗin zuciya shine shirka shirka da bid'a da dukkan abubuwa na raunin tauhidi wanda zai sa ka dogara ga wani Allah duk wannan wato abin nan haramun ɗin zuciya ne akwai mustahabbin zuciya shine zuciyarka ta zama ka cika ta da alheri ka cika ta da san alheri da san jama'a da san zaman lafiya da alheri da kaza akwai makaruhin zuciya shine zuciyarka ta zauna tana tunanin banza da wofi ba ga aikin duniya ba ga aikin lahira ba akwai halattun zuciya shine ka huta kawai so da haka zuciya tana ayyuka guda biyar akwai wajibi akwai haramun akwai mustahabi akwai makaruhi akwai mubahi jaizi to sannan ka fito fili bakin ma yana da waɗannan kunce-kuncen guda biyar akwai abin da wajibi ka faɗa kamar kalmar shahada akwai abin da mustahabi ka faɗa kamar karatun qur'ani da zikiri da salati da istighfari da karatun qur'ani da sauransu akwai abin da haramun ka faɗa kamar ƙarya giba yi da mutane hassada da sauransu akwai abin da kuma makaruhi ne ka faɗa kamar surutu da waƙoƙi marasa amfani don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a cika cikin ka da waƙoƙi ƙara a cika ma shi da ruwan gyambo kamar da yazo hadisin bukhari baka iya koyi ba a duniya sai waƙoƙi waƙoƙin soyayya waƙoƙin kaza waƙoƙin kaza waƙoƙin banza da wafi ma ka iya su to saboda haka ka iya dan kaɗan ba duka komai da komai ka cika cikin ka da waƙoƙi ba to saboda haka wannan shi ma makaruhi ne na baki to sauran gabbai ma kowace gaba ka bi ta tana da hukunce-hukunce guda biyar idanka akwai abin da kallonsa haramun ne akwai abin da kallonsa wajibi ne akwai abin da kallonsa mustahabi ne akwai abin da kallonsa ja'izi ne ka duba idanka akwai abin da Allah ya ce haramun ne ka kalla akwai abin da wajibi ne ka kalla akwai abin da mustahabi ne ka kalla akwai abin da makaruhi ne ka kalla akwai abin da ja'izi ne ka kalla haka hancinka akwai abin da haramun ne ka shaka akwai abin da wajibi ne ka shaƙa kamar shaƙa da zai tantance ma halal da haram akwai abin da haramun mustahabbi ne ka shaƙa kamar turare akwai abin da makaruhi ne ka shaƙa akwai kuma abin da ja'izi ne ka shaƙa sannan shi ma a wato kunnanka akwai abin da wajibi ka ji akwai abin da haramun ka ji akwai abin da mustahabbi ka ji abin da ja'izi ka ji akwai abin da halal ne ka ji haka nan bakinka akwai abin da haramun ka faɗa haramun to haka hannunka ma akwai abin da zaka aikata da shi na haramun da na wajibi da na mustahabbi da na makaruhi da na ja'izi kafarka akwai inda zaka je da ita haramun akwai inda zaka je da ita wajibi akwai inda zaka je da ita mustahabbi akwai inda zaka je da ita makaruhi da haka sanin al-ahkamu taklifiyya da al-ahkamu wada'iyya wajibi ne akan kowane musulmi kadama da mai ahlar yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi wa yas'al al-ulama'a ya'lam hukuman lahi fihi shine ka san wannan wajibi ne ko haramun ne ko halal ne ko makaruhi ne ko mustahabbi ne duk abin da zaka aikata da gabanka gaba daya kowanne akwai hukuncinsa kafin ka yi ya kamata mutum ya san hukuncin abu don ya ɗora shi inda ya dace shine ma'anan iyaka na abudu kai kaɗai muke bauta wa Allah bauta ta zahiri da ta baɗini al'amalu zahira wal a'malul baɗina sannan ba a karɓar ibada sai da sharaɗi biyu al-ikhlas wal mutaba'a wasu kan ƙara na uku imani wato in baka yi imani ba Allah ba zai karɓi aikinka ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk aikin da babu imani Allah ruguza shi zai yi sannan na biyu ikhlasi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ala lillahi dinil khalis na uku mutaba'a abu manzan Allah wa in tudi'uhu tahtadu wa in tudi'uhu tahtadu wa ma ala ar-rasul illa al-balagul mubin wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun laqad kana lakum fi rasulillah أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إنما الأعمال بالنيات ذاك duk aikin da ba a gina shi akan ikhlasi ayi don Allah akan sunnar manzon Allah ba to Allah ba zai karbi wannan aikin ba aka Allah ka sa mu zama masu ikhlasi Allah ka sa aikin mu ya zama akan sunna Allah ka sa mu yi kyakkyawar rayuwa Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe abinda waɗannan ayoyi suka yi kira na aikata Allah ya bamu ikon aikatawa wanda suka yi kira na a kudire Allah ya bamu ikon kudirewa wanda suka yi kira na a faɗa Allah ya bamu ikon faɗa abinda suka ce ka ayi Allah ya bamu ikon kada mu yi Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu ya tare mutuncin mu ya tsare rayuwar mu ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa mu yi kyakkyawan karshe mu gama da duniya lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban baki Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika malan lokaci mai tsawo bana sallah amma yanzu nayi nadama yaya matsayin sallolin da suka wuce kuma ta yaya zan tuba ai tuba shine annadamu alama fata annadamu alama fata shine sharadin tuba na farko wanniyatu Allah ya'uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha Malam Abdurrahman Aljazairi mai akhdari ya gaya mana shuruɗin taubati guda uku. Al'imamun Nawawi a Riyadu Salihina ya gaya mana idan laifi tsakaninka da Allah ne, to sharaɗinsa uku, in tsakaninka da mutane ne sharaɗinsa hudu. Na farko yin nadama, wannan nadamar da kai ai babban sharaɗi ne ka yi nadama, ka yi kuskure ba kai sallah ba yanzu ka yi nadama. Na biyu, kakka sake aiwatar da haka, ka duba dalilan da suke sa kake rashin sallah to ka guje su sannan na uku yanzu ka ci gaba da yin sallah din ita kuma sallar da ta wuce malamai sun yi maganganu biyu a kanta wasu sun ce in za ka iya iyakance ta ta shekara goma ce ko ta shekara biyar ko takwas ko ishirin to ka dinga samun lokaci kana rama ta kullum ka dinga rama ta kwana biyar kullum ka dinga rama ta kwana biyar har ka rama ta suka ce wannan shine sharaɗin tubanka ka tuba kuma ka gyara abin da ya lalace wasu malaman suka ce a'a Allah ya ce aqimus salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda duk wanda ya bar sallah lokacin ta ya fita ba da uzuri ba ko yayi Allah ba zai karba ba to da Allah ya ce fa khalafa min ba'din khalfun adaa'us salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya illa man taba sai wanda ya tuba suka ce kawai ka yi nadama ka yi istighfari ka kuma ci gaba da yin sallah yanzu amma ta baya ba za ta ramu ba domin Allah ya sa ma lokaci ya baka hankali ka balaga sharadin sallah ya cika ka ka yi saboda haka ko kai ma Allah ba zai karba ba ƙara ma ka je kai ta istighfari ka nemi gafara Allah waɗannan su ne fatoyi guda biyu duk da mu a mazhabin mu ta malikiya an fi ba da fatawar farko cewa sallolin bayan sai ka rama su a hankali kana yin waɗannan kana ramawa to su ko malaman suluki cha suke wannan fa kamar sabon tuba ne kamar sabon musulmi ne shi da ya bar salloli ka zo ka ɗaura masa na da da na yanzu in ba a sa ba sai ya daina gaba ɗaya tunda dai Allah ya sa ya dawo ya ci gaba da sababbin yanzu na bayan a istighfari domin ka haɗa masa biyu imaninsa bai ƙarfi ba ɗayan ma fa ya bata yanzu so ake yayi ɗayan sai ka haɗa masa da tsofaffi na baya tun ba ci sa'a ba zai kasa tsohuwar ya kasa sabuwar ya koma gidan jiya so da haka yayi ta yanzu ya istighfarin ta baya suka ce wannan shi ya dan fi sauki ga wanda yake wato ya samu raunin imani malam wani ne ya kawo mana tallar sabulu akan dubu ɗaya ya ce in mun saya akwai tsintuwar ko dai fanka ko agogo ko buhun shinkafa yaya matsayin hakan ta ba wani abu tunda ba ca yayi ku ba da kuɗi a caca ba ca yi ka sai sabulu in ka samu tsuntuwa shikenan baka samu ba shikenan ba asara kuɗin ka kai ba ka su yi sabulu sabanin a ce kowa ya bada naira ɗari ɗari ɗari za a yi caca wanda ya ci ya ci wanda bai ci ba ya asara naira ɗarinsa shine caca duk abin da za ka saka kuɗi in saka kuɗi in ka ci na yi asara in na ci ka yi asara wannan shi ake kira caca amma wannan dabaru ne na kamfaninnika don a sai abin sai sun yi kamar katan miliyan ɗaya sannan su saka ƴar kyautar da bata fi dubu hamsin ba kaga akalla an yi ciniki da yawa to saboda haka wannan dabara ce ta kiran kasuwa da dabarun kasuwanci amma baya cikin nau'in caca da ca aka yi ka bada naira ɗari in baka samu abun ba ka yi asarar naira ɗarin ka to wannan ya zama caca malam yaya matsayin azumin mai jinin cuta istihada mai jinin cuta za ta ci gaba da yin azumi kamar yadda za ta ci gaba da yin sallah domin hadisin bukhari da muslim wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace inni ustahadu haidatan shadida fala akadu adhuru tace ina yin haida mai tsanani jini baya tsayawa sai manzo ya ce inna zaliki laysa bi haidatin inna ma huwa irqun saboda haka ba haida bace wannan irqun fa iza aqbalat al haidatu fatirki salata wa iza adbarat faksili anki dama wa salli idan lokacin al'ada yazo to iya lokacin kake sallah da lokacin al'adan ya wuce ki wanka ki ci gaba da sallah ko jini yana zuba da haka wacce ta tabbatar jininta da yake zuba ba na al'ada bane ba na haihuwa bane za ta ci gaba da yin sallah za ta ci gaba da yin azumi da sauran harkokinta na rayuwa kuma ta je ta nemi magani malam menene ma'anan ayan nan da take cewa wala tamnun tastakthir an mata fassarori wajen guda hudu wala tamnun tastakthir cikin ma'anoninta kada ka yi kyauta kana neman a ƙara ma wato abinda muke kira bahaushe yake kira wato